don mu ɗan yi ƙawai da kaɗan alaminu da ya zo direban namu ko ko za ka kira shi kira shi بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى المتوفى سنة 1376 بمنظومة القواعد الفقهية الحمد لله العلي الأرفقي وجامع الأشياء والمفرق ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة ثم صلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتمي وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار اعلم وليت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد فترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفقا وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر baiti goma ya ce alhamdulillahi dukkan yabo da kirari da godiya sun tabbata ga Allah al'ali wanda yake maɗaukaki ɗaukaka ta zati ɗaukaka ta suna ɗaukaka ta sha'ani zatin ubangiji ya ɗaukaka saboda ya daidaita akan al'arshin da yake saman saman bakwai irin daidaitar da ya dace da shi ba wanda ya san yadda ya daidaita sai shi kaɗai jallawa sunansa ya ɗaukaka ya fi ƙarfin kowane suna ya fi ƙarfin komai sa'an nan kuma sha'aninsa ya ɗaukaka al'arfaɗi wanda ya fi kowa tausayi da jin kai da tausasawa a cikin ayyukansa zai iya halittar sammai da kasai a kiftawar ido amma saboda tausasawa sammai da kasan ya halicce su a kwana shida eh, ya halicci aljanna ya domin ya samu munai a cikin aljanna kuma yana son tausasawa inna Allah rafiqun yuhibbu rifq a cikin hadisin ummu na Aisha rawahu Muslim wa yudifu rifqi ma la yudifu al-unf al'arfaƙi wanda ya kowa tausasawa wa jami'il ashiya'i kuma Allah shi ne wanda yake jami'il ashiya'i wanda yake haɗa tsakanin abubuwa wal mufarriqi kuma shi ne yake raba tsakanin abubuwa in ya ga dama ya haɗa wani da wani sai ya sa su yi kama ɗaya shi ne mai waƙar ya kulafa a sahabu muhammadu kuna riƙa ya ce shi ne ya sanya muryata da ta alhaji rabi ta yi kama ce da sarkin ya so da a fuska ma sai mun yi kama ce da mun yi kama da da ni da alhaji rabi zai yi wuya kararraba kaga wannan ya yi daidai da wannan abu jami'ul ashiya'i sai ya haɗa su a murya wal mufarriki sai ya raba su a kama wannan baki wannan fari wannan gashi dai ga yanayinsa wannan ma gashi ga yanayinsa Shi ne ya sanya muryata da ta alhaji rabi'u ta yi kama da sarkin ya so da a fuska ma sai mun yi kama Ka ganin ya haɗa su a can ya raba su ana da mun yi kama da dani da alhaji rabi'u zai yi wuya kararraba to wa jami'al ashiya'i wal mufarriqi bin ni'amil wasi'ati shine wannan sarkin mai ni'imomi masu faɗi tun daga farkon duniya har ƙarshen duniya in ka dinga kewa za ka ni'imomin Allah daga cikin ni'imomin sa wa huwa allazi marajal bahrain hadha azm furat wa hadha milhun ujaj azm furat din sa'ighun sharab milhun ujaj din kuma ce ba shi da amfani wannan tastakhrijuna minhu lahman tariyan yawancin kiyafu jam'in kifi kifaye a Hausa mata sakkwata suna cewa kiyahu to yawancin kifayen da ake fito da su manya suna rayuwa ne a kotekun da yake bilhul guja saboda sinadarin gishirin yana taimaka musu wajen rayuwa kuma matattun dabbobin ciki ba za su rube ba da wuri mun yi a tafsirinmu na suratul furqan da masu zuwa tafsirinmu na dana wa hadha milhun ujaji amma kuma Allah ce waje alabaina kuma barzakhan wa hijran mahjura kaga wannan ni'ima ce ta ubangiji akwai ta a ruwa akwai ta a sama akwai ta cikin ni'imarsa ya kaddara cewa dan dan adam ya rayu rayuwa mai daɗi abinci sai ya siya kada da abin za zai ci abinci da ba san ni'ima ba to amma saboda buƙatuwarsa zuwa ruwa sai ya sa wahalar ruwa ba ta kai wahala abinci ba ba gidan da talaucin ruwa ya sa suka mutu amma akwai gidan da yunwa za ta iya kashe wani a saboda shi abin an je an nemo ma buƙatuwar ka zuwa ruwa ita tafi ko buƙatuwar ka zuwa abinci ruwa shi yasa sai ruwa ya fi abinci sauki kuma da Allah ya tashi sai ya ga iska ita kuma baka bukatar min sakan ba ka sha ta ba sai ya batta ta sace kawai sai ya sake ta kowa ya sha <laughs> ita ba ma ka san san da kake sha din ba kawai jin kake yanzu ma mata cikin lissafinka da a ce to abinci ne ya zama kamar iska fa da ba a yi arziki a duniya ba wannan ba karamar ni'ima ba ce Allah mu gode maka zai ni'amil wasi'ati al-ghazira al-ghazira ghazara abu shine kasaratu yawansa wal hikami da kuma hikimomi albahira wa'inda in ka tsaya kai nazarin su za su rudar da kai al-kasira masu yawa thumma salati thumma salati ma'a salami sannan Allah ina yin salati ina yin sallama da'imin salatin titir har abada sallaman ma titir har abada ala nabiyyi al-qurashi al ko ko ko al-khatami ina yi ga annabi wanda yake bukuraishi wanda shine cikamakin annabawa kuma wanda ya fi su al-khatam da al-khatim kalimatan mukhtalifatan fil ma'na wa qad yattafiqan ana cewa al ana nufin madoni da Hausar zaure madoni shine a idan ka sai turaren zamani dan duwala irin turaren nan to idan aka zuba turaren a cikin abin da ake tira to ana zuwa kuma a rufe shi da wata leda wadda ita take shiga tsakaninka da murfin sai an fasa madonin sannan turaren ya fito to abin da ya fi ƙanshi a cikin turare shine madoni shine Allah ce yi su ƙauna min za a shayar da su ne daga giya maktum wacce aka sa mata madoni wacce ba ma iska ba bata gurɓata ta ba amma hitamu madonin saboda tsabagen ƙanshin sama shi kansa almiski mana kana fasa ta zaka ji kanshin miski ya fito to don haka shi madoni yana da daraja a cikin turare to an ce khatam manzo Allah shine eh, da masabati wanda yafi kowa a cikin manzanni kuma cikamakin su aran nabiyul qurashi al khatami wa alihi wa sahbihi al abrari Allah ina hadawa da alinsa da sahabbansa al'abrari wadda suke masu wato biyayya gare shi alha'izi maratib al wadda duk wata daraja da matsayi na alfahari duka sun tattaro su Allah ya yabe su annabi ya yabe su ya yashe su alfahari cewa an tashi ana danganta su da annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ce eh lamka ka sani hudita Allah ya shirye ka wannan yana ɗaya da cikin karanci na malamai suna koyar da kai kuma suna maka addu'a anna afdalal minani cewa mafificin kyaututtuka da Allah yake wa mutum shi shine Allah ya ba mutum ilimi yuzilu shakka anka wanda ilimi ke ɗebe maka kokonto wadarani yake ɗebe maka datti na jahilci al shakku shine zuciyarka ta kasa tantance tsakanin daidai da ba daidai ba hamsin bisa ɗari ya tafi akan cewa daidai ne hamsin bisa ɗari ya tafi akan cewa ba daidai ba ne to wannan shine ashak ilmin yuzilu shakka anka a darar shi shine datti daga cikin falal ilimi wa yakshifu a haqqa lidhil qulubi shine yake yaye gaskiya lidhil qulubi ga wayannan zukata ya nuna musu gaskiya wa yusilul abda ila al-matlubi kuma shine yake danganta bawa zuwa ga abin da bawa yake so sai ce fahris ala fahmika lil qawaidi dan haka kai kwadayin fahimtar ƙa'idoji jami'atil masaili ƙa'idoji da za su tattaro maka matsaloli a shawaridi waɗanda suka tarwatse a wurare daban-daban ka taro ka sai ka ka'ida ɗaya ta taimake ka ka san matsaloli ɗaya kamar yadda za mu ji fatartar taƙi fil ilmi khairan murtaka kasan ka'idoji fatartar sai kaga ka tattaka matattakala fil ilmi a ilimi khairan murtaka mafi alherin matattakala wa taqtafi kuma sai kana bibiya subulal ladhi qad wuffiqa irin tafarkai na mutanen da Allah ya sa suka samu gamtakatar da dacewa wa hadhihi wa'annan abubuwan da zan kawo maka a littafin nan kawa'idu ƙa'idojin ne tuha na kawo su a tsari na waka min kutubi ahlil ilmi kad hassaltuha ni ma na sassamo su ne daga littattafan malamai jazahumul maula azim al ajri Allah majibincin lamari ya saka musu da lada babba wal afwi wal afwa kuma ya saka musu da rangwame ma'a gufranihi tare da gafara birri da kuma aljanna lan tanalu birra ay lan sai zanto insha Allah mun gama da littattafan addini saura fara'id za mu ɗau fara'id goban Allah kai ko kuma mu bari sai sati mai zuwa saboda a huta an yi jiya da yau sai kuma mu shiga lugha insha Allah sai haka za mu je ta kewayowa سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم